Dr. jibril Ibrahim shi ma ya zo goyon bayan wannan gangami mata ke yi ko za ka yi magana da shi. Tunda matan sun ce wayannan 'ya'yansu ne aka kama ake ma wannan wulakanci muka ce to mu ma iyayensu ne bari mu bi bayan su mu nuna cewa mutanen ƙasar nan gaba ɗaya ne suke cewa ba su yarda da irin wannan abun ba gwamnati lallai ne za su yi yaƙi da waɗannan mutanen a samo mutane a samo 'yan matan nan a dawo da su gidajensu abin da ya kamu kenan.